أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء إنه بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين وتن ذو الحجة hijiran mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam arba'in daidai wanda shi daidai da 21 ga watan tara shekara tara a wannan masallaci masjidu halin baiti wa sahaba a wannan layi na Hausa a cikin wannan gari namu na Kaduna a cikin wannan littafi na waye kashe al Husaini jiya mun tsaya a shafi na 42 da mu tashi shafi na 43 wanda suke biye da mun kada su manta mun faɗi wato lokacin da al'imamu imam Husaini ya isa Karbala shine biyu ga watan almuharram tunda ya mutu Allah ya tsara masa yadda goma ga watan almuharram sannan mun faɗi yadda abubuwan da suka faru da kudubobin da ya yi ma wa'inda suka kira shi cewa ya zo za su taimake shi sannan jiya mun kawo sahabbai wasu daga ciki wanda sanda al'imamu ne zai fita suka ce masa kada ya fita saboda sanin mutanen iraki wato mayaudara ne kuma dama mun karanto babi a baya cewa kufa iraki matattara ce ta yaudara da an gani to almabahatu sabir bincike na takwas na bakwai man alladhi qatala al-husayn radiyallahu anhu wane ne wanda ya kashe al-imam husayn shine malam yake cewa laqad nasaha muhammad bin ali bin abi talib muhammad dan ali dan abi talib al-ma'ruf ibn al wanda aka san shi da muhammad al an gane wannan nisba ne zuwa ga kabilar banu halifa mun san cewa da annabi ya rasu an yi yakin ridda wanda na Aisha tana faɗa cewa da annabi ya rasu musiba ta sauka ga babana wadda saboda girmanta da musifarta rigimar da sai na abubakar ya dauka bayan annabi ya ce wallahi da za ta sauka akan fangalalan dutse babban dutsen su ya warga sau da an samu mutane sun fi kaso goma wanda suka yi ridda a cikin mutanen nan da aka samu wanda suka yi ridda a daidai lokacin da aka samu wannan kaso na mutane da dama waɗanda suka yi ridda akwai abilan asad da gadfan wanda yake shugabanta su a lokacin shine salaihatul asali, sannan akwai kindatu da wanda suke biyan da su wanda ya shugabance su shine al bin qais al-kindi sannan abilan mazhid da wanda suke mara mata baya su ma sun yi ridda wanda yake shugabantu shine al-aswad al-ansi sannan sai wannan kabila ta banu hanifa wanda yake shugabanta su shine musailamatul kazzab sannan akwai wato sulaim wa alaihim akwai al-fudaa wanda mace ce abinda zai baku mamaki duk watan da wani kawo wani irin goma ku daina mamaki domin annabi ya bar duniya babu dadewa da yan kwanaki fa aka samu mace ta zo ta ce ita ma annabiya ce kuma ta kafa rindina kuma sai karfi kuma ta samu mabiya yin annabi zai bar duniya mace ta zo ta ce annabi ya ce abita yanzu yau tsakanin mu da annabi shekara nawa kaga sama da shekara dubu shine min ba da aula duk batan da wani ya zo wani ya bi to sannan akwai kabilar banu tamim ma a saja at taglabiyya ita wannan matar ita ce saja sannan akwai kuma waɗanda suka ce ba za ma su ba da zakka ba kwata-kwata wannan matsalar da ta faru a daidai lokacin sai da na abubakar annaba kafin ya rasu ya naɗa rindina ta usama ta ɗan zai ya ce ta tafi yakin mu'utar kuma kwata-kwata lokacin usama ta ta goma sha takwas ga sahabbai wani ta saba'in wani hamsin wani sassin kaga ba maganan haifa ake ba hajjika wani sun yi da shi amma su sahabbai in dai annabi ya ce ai abu su yanzu ba ɗauka suke usama ɗan zai da suke bi ba annabi suke bi shi ya sa da aka ce masai na abubakar ya kalli halin da ake ciki wannan rinjanar kar ya batta ta tafi yakin mu'utar sai da na abubakar ya ce wallahi idan za a kai matakin da kannuka suna iya zuwa su ja iyayen mummune a ƙasa matan annabi ya ce ya rantse da Allah ba zai iya kwanci abin da annabi ya kulla da hannun shi ya ce duk abin da zai faru a madina amma sai da ya faru amma shi ibn kuhafa annabi ya kulla abu da hannunsa shi ya zai kwanci ya ce ina ai dan kuhafa wannan abin ya fi karfinsa ya ce sai ta tafi to wannan rundunar da ta tafi ta je ta yaƙi banu hanifa to shine a cikinsa aka kamo bayi da aka kamo bayi sai aka ba ali bin abi talib wannan baiwar kaga ita tun da baiwa ce wanda za ta haifa ɗa ne to ɗan da ta haifa shi ne muhammadu da hanafiya kaga ɗan uwa ne ga al'imamu hassan ɗan uwa ne ga al'imamu saini shi yasa tambayar da muka yi ta ma'in shiya hanyar da suka ƙi da amsa domin su cewa suka yi wai nan mutanen ba da suka yi ba wai ba su yadda da shugabanci sai na abubakar ba ne shi yasa abubakar ya ji yaƙe su sai muka ce to ai matsalar na da sauƙi ba ga shi an ba Ali bin Abi Talib mata bayan sa daka da ita in ba ridda suka yi ba ba kafirta suka yi ba aka ɗauko matan musulmi aka ba shi ya hukuncinsa shi da ya kwanta da ita ko dai ku yadda ridda suka yi shi ya sa Ali bin Abi Talib ya mara baya aka je aka yaƙe su shi ya sa ma da aka ɗauko baiwa aka ba shi ya kwanta da ita hatta ya faɗa gashi kuma halin baiti ne dan dan alin in ko kwanci a'a ba ku yadda ba musulmi ne abubakar ishaqa to me hukuncin shi sai na da aka ɗauko matan musulmi a gaba shi in zai na kwanciya da ita ita ce amsar da har duniya ta tashi ba za su iya bada ita ba to wannan abin da ya faru kafin ya faru za ku ga qur'ani sai da ya ishara yake zai faru ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin musulunci sai ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane masu wata daraja ta musamman yuhibbuhum wa yuhibbuna suna san Allah Allah yana san su a doron duniyar nan kaka ba a taba samun wata al'umma ta so Allah ba kuma kafin ta bar duniya sai da ta samu tabbacin Allah na san ta sai ta haɓa su kaɗai ne wallahi suka samu wannan amma nan gurin kowa zai ce a cikin mu yana san Allah amma dan Allah cikin mu nan waye yake da tabbas Allah yana san shi babu shi yasa su ya kalle su yace walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya so muku imani ya kawata shi a cikin zuciyarku wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashidun wayannan mutanen su ne to da haka shi yasa al-Imam Hassan al-Basri sai yake cewa wannan riddat bata ta faru ba annabi yana dare bayan ya tafi ta faru sai kuma Allah ya kawo sai na bakar sai magance wannan matsala ta rida wanda suke son bayani daki daki su biyo mu a karatun mu na ranar litinin da muke masallacin malam Khamis al-Misri na kubatun mana tarihi dama muna rayuwar sai da na abubakar ne zamu mu tattauna matsalarsa to shi ne muhammadu hanafiya yake nasiha ga al'imamu Hussein qa'ilan lahu yana ce masa ya ya sai dan uwana inna ahalar kufata mutanen kufa fa kad arasta qadarahum bi akhika bi abika wa akhika ka daga ka san yaudarar su da babanka da ɗan'uwanka uwanka wa qad khiftu ina jiye maka tsoron an yakuna haluka ka haliman bada halin ya zaman to ka halin waɗanda suka riga suka wuce mana ina jin tsoron kamar yadda aka cutar da mahaifinka da dan kai ma kada ya zaman to hanyar da zaka biyo hanya ce da za a cutar da kai wannan ya zo a cikin alluhu libin tsawus a shafi na 39 kuma littafin in shi'a ne sannan da ashura da ihsa'i a shafi na 115 sannan da al-majalis al-fasira da abdul muhsin shafi na 75 sannan da muntaha al-amal a mujalladi na 1 na tsufi shafi na 454 sannan da ala khutul husain a shafi na 96 duka waɗannan littattafan shi'a ne sun tabbatar da cewa sanda Alimamu imamu Hussein bai fita daga cikin wannan suka mai nasiha suka ce kada ya fita akwai wannan dan uwan nashi Muhammadu al-Hanafiya wa qala ash-sha'ir al-ma'ruf al nan sananne Farazdaq ya faɗa da Hussein radiyallahu anhu da ma sa'alahu lokacin da ya tambaye shi an shi a al Alimamu Hussein ya tambaye shi dangane da ɗin shi'arsa alladhina huwa bi sadad bisadadin kudumi ilai lokacin da yake wato tsakiyar don farowa zuwa gare su sai farar da ya ba shi an su ya ce masa kulubuhum ma'aka zuciyarsa tana da awar tana tare da kai amma wasu yi kuma alaika kubban suna kanka al'amari kuma yanzu luminin sama yana sakkowa daga sama ne wallahu ya fa'alu ma ya sha'u Allah yana aikata abin da ya ga dama وقال الحسين سي الامام حسين اتم فرزق صدرت كايد فيا لله الامر الامر يا ثبت الله كل يوم هو في شان cikin kowane lokaci Allah yana cikin sha'ani yasaluhu man fi samawati wal ard kull yawm huwa fi shan saboda duk ke nema zai nema mai neman gafara in yayi laifi ya nema yi masa gafara sai yake ta fa inna zalal qada'u idan hukuncin Allah ya sauka bi ma nuhibbu ga abin da muke so wannan da muka yarda da shi fa nahmadullahi ala nu'ama'ihi sai mu gode ma Allah akan ni'imomin sa wa huwa al-musta'an Allah shine wanda ake neman taimakon sa ala ada shukuri akan bayar da godiya ta hanyar da ya dace domin yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya faɗi cewa isa zana rabbukum da in shakartu in zan muku nema ku gode ta hanyar aiki mai kyau la azidannakum ni kuma sai na ƙara muku yasa da ka ga abubuwa da dama Allah sai ce in sha'a in ya ga dama ya ayyuha allazina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da an hada wa in kuntum fasarfe fasawfa ibnukum Allah min fadli sai ce in sha'a in ya ga dama amma wajen idan yi ni'ima aka gore ta hanyar aiki mai kyau bai ce in ya ga dama kawai ya ce wa azana rabbukum la in shakartum kuma, eh wallahi in dai ne muku ne ku gode ta hanyar aiki mai kyau ni kuma sai na tsara muku Wayan halar hada idan hukuncin Allah ya kange dolar raja ba mu kai zuwa ga abin da muke kauna ba falam yubi zai nisarwa man kana alhaq duk wanda ya kasance gaskiya niyyatuhu ita ce niyyarsa wattaqwa tsoron Allah sariratuhu shine abin da ke koyan wannan ya zo a cikin almajalisul alfakara a shafi na 79 da kuma ala kutul usaini shafi na 100 da kuma lawaidul ashdan lil amin shafi na 60 da kuma ma'alimul madrasatayn a mujalladi na uku shafi na 62 duka littattafan in shi'a ne suka tabbatar da wannan wal imam al-husaini radiyallahu anhu al-imam husaini indama khatabahu lokacin da ya musu ba. A ashara ila sabiqatihi ya musu ishara zuwa ga abin da ya gabata gare su wa fi'ilatihim da kuma aikin da suka yi mara kyau ma a abi tare da babansa wa akhihi da dan uwansa fi kitabin minhu cikin maganar da ya musu yace musu wa in lam taf'alu sai ta ba kuma mamaki ba dama ba ku aikata haka ba wa naqattum ahadakum in ba ku warware alƙawarin da kuka man ba wa khala'atum bai'ati min a'naqikum kuma ba ku baya a ta da kuka yi daga wuyanku ba ya ce fala amri na rantsi da Allah da rayuwa ta ke hannunsa ma jiya na kumbin wannan ba shi ba ne abin kyama na farko a wajen ku ya ce da ƙadafa altumun habi abi wa asu hai kun yi haka ga babana kun kira shi kun da sunan magoya bayan shi kun yaudare shi kun yi kada wa sannan kun yi haka ga dan uwana Hassan wannan fa da shedan al-Imam Hussein yake faɗa cewa ɗan Shi'a sun yaudari baban shi sun wa dan uwan shi sannan wafdin an bi musu sannan kun yaudari dan amina shine Muslim bin Aqil tunda Muslim bin Aqil mun faɗa mun ce yana cikin ahadul baiti da ya ji an samu mutum daga dubu goma sha biyu zuwa dubu ashirin da wanda suka yi masa mubaya amma jiya kuna kallo da aka zo ya ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza da suka dinga tasalluli suna zariya sai da ya rage saura mutum 30 mace za ta ja ɗanta ta ja ɗan uwanta mutum zai zo ya ja ɗansa ya ja ɗan uwansa sai da aka waye gari ba kowa musulun bina a ƙirshi kaɗai ya rage a hannun mutanen da suke cewa da ya taho za su ba da jininsu sai da kowa ya rantsu da Allah bayan ya masa mubaya to shi yasa yake cewa laqad fa'altumuha bi abi wa akhi wa ibn ammi muslim kun aikata yaudarar gababana kun yi wa dan uwana dan ammina muslim bina ilkum masa sai yace wal dama wanda aka ruba shine maniktar rabbikum wanda ya ruku da ku wannan ya zo cikin madarisul ma'alimul madrasa a mujalladi na uku shafi na sha bakwai da kuma shafi na saba'in da biyu da kuma ma'adamu sultaini mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar da kuma bahar al'ulu shafi na ɗari da tasa'in da uku da kuma nafsul mahamud a shafi na ɗari da saba'in da biyu da kuma khairul ashab shafi na casa'in da ainihin wato talatin da tara da kuma tazlimar bahara a shafi na 170 waɗannan duka littattafan ƴan shi'a ne 170 duka waɗannan littattafan ƴan shi'a ne suka tabbatar da cewa al-Imam Hussein ya faɗi wannan magana ga ƴan shi'a ya ce idan kun yi waɗannan abubuwan marasa kyau babun mamaki mamaki bane saboda kun yi wa babana kun yi wa ɗan uwana kun yi wa ɗan amina muslim bin aqil inda ya wadara to shi ne yake cewa sabaqa lil imami al-husaini ya gabata ga al-imam husaini radiyallahu anhu ya gabata annar an artaba min kutubihi cewa al-imam husaini yi kokonto dangane da abin da ya shafi wasiƙun da suka ainihin wato kawo musu kawo masa wa qala yake cewa inna ha'ula a yake su wa'incan mutanen yana nufin mutanen sha tsoratar da ni kawai suka yi ya ce wa harihi kutu ba halin kufa ya ce amma wa'annan fadin tarin cirin wasiƙun mutanen kufa ne sai ya ce wa hun katili kuma mutanen kufan nan su suka yaƙi da shaidar alimamu sai ya ce mutanen da suka aika mai suka turo masa tarin tarin takardun nan ya ce su suka zo suka yaƙe su ba ya ce amma su mutanen sham sai yazid ya ce ɗauratar da ni suka yi rindina ba su suka zo suka yaƙe ni ba wannan ya zo cikin maktalar husaini na al-muqrim a shafin na 175 yanzu dan Allah idan a kuma gurin su fa al-imamu husaini masumi yadda in annabi ya magana bai kuskure to haka in al-imamu husaini ya magana bai kuskure to gashi yana faɗa yana cewa inna haula'i akhafuni wa hadhihi kutubu ahli al-kufa hum qatili wayannan littattafan mutanen yan shi'an iraki ne kuma su suka yaƙe ni in ja da imamu sai to ne yake cewa sai na ce na'am amɗe eh, in ji malam mai littafi yace inna shi'atal husayn radiyallahu anhu yan shi'an husaini awu sun kira shi da yansuruhu dan su taimake shi amma fa qatalu suka zo suka kashe shi wannan ne abin da ya faru kuma kamar yadda na yi magana jiya a wajen karatu nan wajen bare idan mun zo kan matsalan da aka gani ƙara shi husaini kaurani yake cewa ahlul kufa eh? na ya tsallake? mai na tsallake? ina eh, yi haka ne na ya tsallake wa ƙara radiyallahu anhu fi munasabatin ukura al'imamu husaini da kansa ya faɗa a wata munasabar Ya ce, Allahumma hakum bainana Allah kai hukunci tsakaninmu wa baina qaumin da'awna liyansuruna faqataluna da mutanen da suka kira mu suka ce mu zo za su taimake mu muka zo kuma suka kashe mu kafin Alimamu imam ya mutu fa yake faɗa wannan magana Ya ce, Allah kai hukunci tsakanin mutanen da suka kira mu da mu suka ce mu zo za su taimake mu muka zo kuma suka kashe mu wannan ya zo cikin mun ta aman a majalladi na shafi na ɗari biyar da talatin da uku da haka da biyar duk duniya ba wanda ya fi kowa sanin wannan matsalar sama da shi al'imamu sai da matsalar ta shafe shi Ta sai kuma za ka ji shaidar waɗanda abin ya faru a idansu shi yasa na za ka yi mamaki wai me yasa aka ɗauko kisan al'imamu husaini ake ta yaya tashi tare da cewa duk darajar da al'imamu husaini ike ita addini sai da na ali baban shi ya fi shi ya bi shi mu a wajen mu mu ahlus sunna saboda yana auren dan kyar annabi Muhammad kuma dama dan uwa ne ga annabi Muhammad addinin musulunci da shi aka fara tunda Allah ya aiko annabi da shi aka fara sannan kuma yayi hijira yayi kaza ai na ganin kawai kashe bankan da kuma ko san yau yayi hijira yayi kaza yayi kaza ya yi kaza a addinin musulunci sannan yana daga cikin mutane guda hudu da suka fi daraja bayan annabin nan amma kuma a daidai lokacin sayyidina alin nan fa kashe shi ta kamar yadda al'imamu na kashe shi amma me yasa suke da rana ta bakin ciki da suka ware kan mutuwar sayyidina husaini amma babu rana da aka ware kan mutuwar sayyidina ali me yasa an ka tambaye wani sai wai haɗawa suke idan sun zo zaman makokin sai su haɗa na tuwa ya ce ku haɗa da abin nan Allah bai ce a haɗa ba ka zo ka haɗa akwai Allah ya yi. ce in kuma kun haɗa Allah ne sai ku haɗa ina ya ce ku haɗa ya ce tun ba lokaci ɗaya suka mutu ba a rarraba suka mutu ai kowa ne na shi a rarrabe na kuwa na ce kuma wallahi mu da ya halatta mu ware wata rana ta mutu wani mu da annaba za mu fara da shi ya cancanta to shi ne wannan matsalar abin da ya faru kenan akan wannan matsalar to da aka sai zamanto saboda kisan al'imamu sai da na'ali ba shi da tasalsul mai tasalsul yanzu abdurrahman bin maljam al-khariji shi zai kafa sai da na'ali ya gama rigima da kawaris sai na ali ya yaƙi na yaƙa ya kashe na kashewa kuma waɗannan kawaris din da suna tare da shi kawai daga baya suka zo suka ce da sai na mu'awi da shi sai na ali dukkan sai kuma suka ce idan ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku suka zo suka yi suka ce sai an kashe sai na ali sai an kashe amur bin al'as sannan sai an kashe sai da namu aula duk fasa habban annabi amma wasu mutane suka zauna suka mitin suka ce wani ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe su inda hmm? ɗazu yana bincike akan wani littafi a kowata aƙida ana ce wata al'ibadiyya ita ma kanta ban san cewa haka suke zagin Habbai ba ita al'ibadiyya ba su da yawa a duniya ƙasar da suka fi yawa ita ce ƙasar oman amma yadda kaga shi na zagin sahabbai su ma haka suke zagin sahabbai kuma cikin sahabban da suke zagi har da sai da na ala aku wanda haka zaka ga dan ibadiya ya kama sai da na ala kafiri arni murtaddi kuma aqida ce ibadiyya to sarsu da suka zo wanda ya zo ya kashe sai da na amru bin al-as ranan bai fito sallah ba aka sa wani ya zo ya kashe limamin yana dauka amru bin al'asir wanda aka turo ya kashe sai na mu'awiyya ya zo ya samu guka ya sa mata guba ya kawo suka sai na mu'awiyya ya sauke a ciki ya so ya bar mamaye ta ya huta ciki ya daba masa ita a cinya wannan shi ya sababin daga nan an mu'awiyya ba duniya bai tsara haihuwa ba shi kuma da aka turo a zo a kashe shi abdurrahman bin maljam al sai ya nasara wajen kashe sai da na'ali amma tare da haka ya ku ga basuwarin ware ranar bakin ciki ta mutu sai na alba amma akwai ta al'imamu sai. mai dalili saboda kisan abdulrahman bin maljam ba shi da wani abu yanzu da ka zo ka gina a bayan shi amma shi yazidu babban abin da ya sa koga abin yana maimaituwa daga ƙarshe za a ce to ayyoyin yazidi shi ya kashe husaini ko sai a ce to yazidi nan waye ya shugabanci ya ce baban shi kar ka ɗauka matsalar ta ƙare nan ba ta ƙare ba sai ya ce to shi kuma baban shi nan waye ya sashi kullum fahimci matsala waye ya sashi misali sai ya ce a a ai tun zamanin umar ne ya fara sashi gwamna a sham sai ya ce to shi umar da ya saka wato wannan mu'awiya waye ya saka umar sai ya ce to abubakar ne sai ya ce to tunda abubakar shi ya saka umar umar ya saka wa mu'awiya mu'awiya ya saka wa kun fahimci matsalar wannan shi ya sako ga abin yana da tasarsu ya zama addini mai zaman kanshi asalin dama abin da ake so addini a rushe addinin da abubakar da umar suka yi a kai wallahi shi yasa ake shi ake so a rubuce shi yasa kuma wancan yana da tasalsul wannan ba shi da shi shine abin da ya faru to shi ne yake faɗa yake cewa qultu sai na ce inna shi'ata al-husaini lallai ɗan shi'a al-husaini radiyallahu anhu Allah ya tsara masa yadda da auhu lallai su suka kira shi ruhu dan su taimake shi kuma da yazo faqataluhu suka kashe shi qala shi husaini kaurani wannan ɗan shi'a ne yake cewa wato ahlul kufati mutanen kufa lam yaktafu bit tafarruq wato ba su kame ba ba su wadatu ba bai ishe su ba dangane da watsewa anil imamil husaini daga barin al'imam husaini bayan sun watsi to wannan bai ishe su ba yake bal in taƙalu ka sun cirantu natija ta talawuni natija ta talawun jujjuyawa jujjuyawa mawaƙifihim wato wani matsayi nasu ila mawƙifin salis zuwa ga wani matsayi na uku shi ne shine annahum bada'u yusari'una bil khuruj sun fara suna yin gauga wajen fitowa ila Karbala zuwa Karbala wa harbil imamil al-Husayn da kuma yakan al-Imam Ya yace wafi Karbala a Karbala kanu yatasabaquna sun kasance suna yin tsere rige-rige ila tasjilil mawaqif lati zuwa ga ainihin wato sajjalawa wato ɗaukan wani matsayi idan an ce tasdiri yana daga ciki shine ma'anarsa wato rekodin abu zuwa ga rekodin wani matsayi allati turdi shaitan wacce take yardar da shaitan wato wato rahman kuma take fusatar da Allah subhanahu wata'ala mai rahama yace masalan misali najidu da mu samu cewa anna amr bin al-hajjaj al-amr wato amr bin al-hajjaj allazi baraza bil ams fil kufati wanda ya bayyana a jiya a kufa wa ka'annahu hami wato wato hima ahalil baiti kaman yana kare mutunci da shinge na mutanen gidan annabi muhammad wal mudafi anhu sannan yana kariya a kansu wallazi yaqudu jayshan wanda yake jagorancin rinduna da inqadi wato da inqadil azimi don kuma ainihin wato samarwa mai girma hali bin kurwa yabtadi'u kullu mawqifin yabtadi'u kullu sai gashi wato yana kwankwada yana hadiyar kowane irin ainihin wato matsayi na bayyani hada yace wannan fa ya yahtammal al hussein al-husaini an يبتلع كل موقف كل موقفه الظاهر لهذا ليتهم الإمام الحسين لن يتهم الإمام الحسين دمه بالخروج عن الدين متمن da ajiya dafa ya zo yana da'awar yana kariya ga mutanen gidan annabi muhammad yanzu gashi ya dauki wani matsayi na talawun daga wancan matsayin da yake ya canza shi ne kuma zo yana mai yana tuhumar ma al-Imam cewa bilkuruji an addini cewa wai yanzu al-Imam ya ya da ya bar addinin musulunci dina na ta’ammalin nassi tari dan mu lura da nassi mai zuwa wa kana binin hajjaji ya hajjaj a li a shi wannan amur binin hajjaji ɗin wanda a da. jiya yake da'awar cewa yana daga cikin masu goyon baya wajen ba mutanen gidan annabi muhammad sai ga shi yana cewa wanda ke bayan shi ƙatilu man an addini yana ce yana kallon al'imamu sai yana cewa ku yaƙi wanda ya fita daga addinin musulunci wa farakal jama'a ya rabu da jama'a ka kalla fa ne abin da yake so ya faɗa wannan ya zo a cikin fi da habi karbala a shafi na 60 da shafi na 61 wa qala da kaurani aidan ya ce wa najidu za mu samu mawqifan akar wani matsayi na daban ya dullu da yake nuni ala nifaqi ahli al-kufa akan munafincin ɗin shi'an kufa ya ati abdullahi bin hawzat at-tamimi ga abdullahi bin hawzat at-tamimi yaqifu amama al-husayn alayhi salam yasihu ya Ya zo ya tsaya gaban al Sini yana ihu Ya ce, yace afikum husayn cikin ku akwai Husaini? ya ce wa hada min ahalar kufu wannan mutumin fa da ya zo yana ihu yana daga murya yana cewa a cikin ku akwai husaini ya ce yana daga cikin yan an kofa sai ya ce wa kana bil amsi bin shi'ata ali alaihi salam a jiya rigimar da aka yi tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina ali wannan mutumin yana cikin yan a sayyidina ali ba kuma dama da za su rubuto mai wasiƙa ba sun ce mai shi'atihi wa shi'ata ali ba daga yan a sa daga yan a babansa to wannan yana cikin shiyan babansa yace wa min al-mulki yace kai abu ne ma da zai an ya kuma ya kasance min allazina katabu lil imam yana daga cikin waɗanda suka rubuta wasiƙu zuwa ga Imam Hussein aw min jama'ati shaf ko yana daga cikin jama'a ta shaf wa ghairihi da waɗansa allazina katabu waɗanda suka rubuta ma al-Imam Hussein wasiqa thumma yaqulu sannan al'imamu husaini kafin ya rasu wannan mutumin saboda tsabaragen ƙarfin hali yana iya kallon al'imamu husaini sun mai kuri ya siya, ya husaini a bashir bin nari yana maka bishara cewa kai ɗan wuta ne jikan annabi muhammad ba kuma wannan yana daga cikin a sa yana daga cikin ƙin a babansa wannan magana ta zo a cikin fiye hajji karbala a shafi na 61 wa ya ta sa'ad murtada mutsahiri murtada mutsahiri yana tambaya yana cewa kai fakara da ahlin kufa su kiyaya mutanen kufa suka fito da kitarin husaini alaihi salam dan siyaki al-imam husaini bir ragmi min hubbihim yace tare da bakin ciki abin tirma da hanci kuma suna da awar cewa suna san shi wa alaqatuhum al-atifiyya bihi kuma alaqar su ta a abin da ke motsar da kai zuwa ga wani abu tare da imamu sai in bai yi buƙa'idan sannan sai ya ba da amsa yake cewar jawabu abin ya faru amsa shi ne huwar ru'ubu wal khawf shi ne firgici da tsoro alladi kana wanda ya kasance kada hayu mana ala'a da kufa yanzu ya riga ya rinjaye ga mutanen kuma amma ka kuma da cewa suke za su mutu an shirya ya taho an riga an shirya masa rundunar shi kaɗai ake jira ba mu da imami in ba kai ba in ba ka zo ba sai mun yi shari'a da kai a gaban Allah wa duk ba an faɗa min haka ba eh sai yake cewa umuman musamman ma a baki ɗin mun su zamanin ziyar tun zamanin ziyar wa mu'awiya da kuma mu'awar lazi zad wanda ya ƙara wato wallazi zada wanda ya ƙaru sannan wata fa'ama ya ainihin wato girmama ma a ƙudumin ubaidullahi tare da gabatun ubaidullahi to ku riƙe wannan ubaidullahi ɗin da kuka ji yana faɗa yanzu to shine nake so in je in kai kanku su. sannan kuma za ku ji malamai suna da matsayi akan yazidu dan mu'awiya ko ba su da shi suna da shi mu ba ma yazidu ba da ba sahabi ne ko babansa sahabi muna da matsayi a kansa. mu da masu habban annaba ba mu dauka cewa ma asumai bane suna kuskure a mu a wajen mu annaba ne kadai ma asumai shi kadai ne bai kuskure ita ce aqidar mu haka da abin da zaka kawo akan wani sahabi cewa ya kaza muna da amsa akan shi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu to shine yake cewa wato ma aqudumu ubaydillahi alladhi qama ala al-fawri wanda ya tsaye ta hanyar gaba bi qatl musib at-tammar wa rashid wa muslim wa hani wanda shi wannan ya kashe waɗannan mutanen hada bil idafati ila tagallub amil al-tsamai yannan yace in ka jingina zuwa garin jayin da wato kwadayi wal hirf da kuma ainihin wato shi ma tsananan kwadayi din ala sarwati akan san wadata wal mali da dukiya wajahi duniya da kuma matsayi na duniya wannan abin da shi ubaidillahi ya ji kufa ba a iya yin amfani da mutanen da ake so amfani da su ba dama can alhurru bin yazid ya fada mai cewa mutanen da suka kira ka yan shi'an iraƙin ce yanzu duk kowa ya karkata zuwa ga duniya shi kuma wanda aka turo yanzu tun da an kira na umaru bin bashir a matsayin gwamna da ya fahimci matsalar su duniya ce to yan shi'an da suka aika ma imamu sai da suka ci ya zo sai ya zamanto sai duniya sai yi tasiri sai ya zamanto wanda ya kamata su baka gudunmuwa sai suka kuma juyo kanka wannan ku shine abin da ya faru a tarihi ba to shine yake cewa <coughs> amma kana alhalu kamar yadda halin yake ma a Umar bin Sa'ad nafsihi tare da Umar bin Sa'ad shi kanshi wa amma waja'ul qaumi amma ta bangaren fuskantar waɗannan mutanen wa ru'asa'uhum wa amma wajha'ul qawmi amma ta bangaren manyan waɗannan mutanen wa ru'asa'uhum da shugabansu shugabanninsu faqad ar'abahum ibnu ziyad ibnu ziyad ya tsoratar da su wa aghrahum ya rude su bil da dukiya mun bil yawmil awwal tun lokacin rana ta farko alladhi dakala fihi ila al-quba wannan shigo kuba haifu nadahum jami'an sanda ya kira su gabaki daya wa qala ya ce musu man kana minkum fi sufufil mu'aradati wanda ya kasance yana cikin sahu na zai yi fito na fito da mu fa inni qati'un anhul ata to duk kyautar da ake bashi ta kuɗi to zan yanke kuma ka san tsakanin dan adam da kuɗi ko kuwa in gwamnati ta fahimta ana mata barazana da ta ce to wanda bai tafi aiki ba bilalazi ba albashi wannan watan no no to za ka ga yanzu kowa ya yi ta da kura za a tafi yajin aiki sai a fata na'am wa hada amir bin majma al-ubaidi aw majma bin Amin ya kuli yana cewa a ru'asa'u amma fa shugabanninsu a wannan lokacin faqad a'azamat ya ce cin rashwarsu ta riga ta girmama da haka ba yau ake gurgurar rashe wannan ba an daɗe ana gurgurata ko kuwa sannan wa muli an riga an cika gara ɗabi'a ɗabi'arsu da cin ainihin wato rashawa wannan ya zo a cikin almalhamatul husainiya a majalladi na uku shafi na arba'in da bakwai da shafi na arba'in da takwas wa ya ƙuli shi ikadin al'ihisai annadafi yana faɗa yana cewa innal jeshin ladin kharaja li harbin imamin husaini alaihi salam ya ce rindinar da ta fita don ta yaƙi al'imamu husaini ya ce salasa mai ata alifin ta kai mutum wajen dubu ainihin wato ɗari uku ya ce kullum min ahalin kufa dukkan su da suka fito don su yaƙi al'imamu husaini daga kufa suke ya ce laisa fihim sham ba ɗan sham a cikinsu ba ɗan garin su yazidu sham ya ce wala hijazi babu ɗan yankin makka ko madina balarabe wala hindi ya ce babu mutumin indiya wala pakistan yake babu mutumin pakistan wala sudan yake kai ba wani bakin fata a cikinsu. wala misri babu mutumin misra wala ifriki babu ɗan afirka yace bal kulluhum min ahli kufa dukkan su daga yan kufa ne kad tajamma'u suka tattaru min ƙaba ila shatta daga kabilu daban-daban suka zo suka yaƙi al-imamu Husaini wannan ya zo cikin Ashura a shafi na 89 sannan yake cewa qalil mu'arriku a shii malamin tarihi ne shi'a Husaini bin Ahmad al annadafi an-Najfi yace qalil qazwini ya faɗa yace wa mimma nuqima ala ahli kufa yana daga cikin da aka kyamata dangane da mutanen Kufa yan shi'a annahum ta'anul hasana sun so hasan kuma kace suka biyu sun soke shi suka ta makami ta bayyane sannan sun soke shi ta hanyar taɓa mutuncinsa bin ali alaihi salam wa qatalul husayn alaihi salam ba'da yastadahu sannan suka kashe husayn bayan sun kira shi wannan har fa a wannan zamanin da shi ya kama zama dauko ɗauko projecto kamar yadda muke yake nuna muku da shaidar malaman shi'a na wannan zamanin suna yin tirafi cewa lallai 'yan shi'a iraki su suka kira imam husaini suka kashe shi wa qala al al shii wannan yazo cikin tarihul kufa a shafi na 113 yake cewa al-ma'ruf وقال المرجع الشيعي المعروف آية الله العظمى محسن الأمين yace cewa sun mabaya al-Husaini min ahalil Iraq sannan an samu daga cikin mutanen Iraq wayanda suka yi ma al-Imam Husaini mubaya ta hanyar Muslim bin Aqil sun kai 20 alafin mutum 20 yace gadaru bihi suka yaudari jikan Annabi Muhammad wa kharaju alaihi suka fito kansa wa bai'atuhu fi anaqihim ga kuma baya su a ga wuyansu a katalu sannan ta kashe jikan annabi Muhammad wannan fa malamin shi'a ne yake faɗa a kuma littafin shi'a a yanu shi'a a mujallabi na ɗan shafi na ashirin da shida yana cewa eh, ‘yan shi'ar iraki su suka kira jikan annabi muhammad ya zo kuma suka kashe wa naƙalar shi'a wato manya-manyan malaman shi'a sun naƙalto kamar abu mansur a وابن طاووس والأمين وغيرهم وغيرهم جوسنس عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين الآبدين wanda aka fi sanin da Ali Zainul Abidin waɗannan malaman shi'a ne suka nakalto an gane to ne jiya na fara faɗa na ce kun kare al-Imam Hussein ya faɗa da bakin ko ya ce inna haula'i akhafuni wa yana nufin mutanen Iraki ko sannan ya ce wa hum qatili su ne kuma suka yaƙi ni sannan ya faɗa da bakin siyasi ya ce Allahumma hakum bainana wa bainal ummin da auna li yansuruna fa qataluna Allah kai hukunci tsakanina da mutanen da suka kira mu suka ce mu zo za su taimake mu muka zo kuma suka kashe mu yanzu mun karanto malaman shi'a to jiya da muka fara faɗa muka ce an ce ash-shahidu yara ma la yarga ibu wanda kenan abu ya faru kai da baka nan baka san mai ya faru a guri ba to shi ya kamata a tambaya mai ya faru San da matsalar nan ya faru yanzu dai ga shedan al-Imam Hussaini ga shedan malaman shi'a sannan ga kuma ali zain Abidi ne shi yana wajen abin ya faru shi da a gaban shi aka kashe mahaifinsa duk duniya idan za a nemo a bada da shedan mai ya faru shine mutum na farko da ya kamata zai ba da shedan mai ya faru ka gani ne to lokacin da ya shiga an ali bin husayn bin ali bin abi talib al-ma'ruf bi zain al-abidin wa an aba'ihi annahu qala muwabbika ya faɗa yana mai zargin shi a tahudin shi asa alladhina kadhalu wa'inda suka warbar da abahu babansa wa kataluhu sannan suka kashe babansa kailan yana da cewa wata rana ya shiga iraki mutanen kuba suka taso masa to shine yake ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane da shattukun billahi ina hada ku da Allah yace musu hal na kun san cewa ku dinnan annakum ku dinnan katattum ila abiku kuka rubuta tarin tirin wasiqu zuwa ga babana wa khada'atumuhu babana yanzu kuka yaudare shi wa aitumuhu kuka ba babana al ahada wal mithaqa wal bai'ata da alƙawari da aminci da bai'a babana ya zo wa qataluhu wa kuka yake shi wa qazaltumu kuka tabar da shi kun san an yi haka sai yake musu to fatabbal lakum lima qaddamtum li anfusikum wallahi halaka ya tabbata gare ku ga abin da kuka gabatar wa kawo kanku wa sau'atan li ra'ayikum kuma irin wannan ra'ayin naku yi muni sai yace musu bi ayyata aini. da wani ido ne na ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za ku iya kallon annabi gobe alkiyama duk ya da kuma lokacin da annabi zai kalle ku ya ce muku qataltum kitare kun kashe zuriyata wanta haktum hurmati kun kita alfarmata fanastum min ummati ku ba daga cikin al'ummata da lokacin da ya faɗi wannan fa ne fartafa'at aswatun nisa'i sai sautin mata ita ga bilbuka'i da kuka min kullu nahiyati kowane bangare na inda yake sautin mata kawai kake ji kuka na tashi wa qala ba'dhum li ba'din sashi ya dinga cewa sashi halaktum kun halaka wa ma ta'lamuna da abin da kuka sani wa qala alaihi salam sai alaihi shi alaihi zainal abidin yake ce musu rahimallahu imra'an Allah ka ji kan mutumin da kabila nasihati ya karɓi nasihata wa hafiza wasiyyati fillahi wa rasulihi ya kiyaye wasiyya ta dangane da Allah da Annabi Muhammad wa ahli baitihi da kuma mutanen gidan Annabi Muhammad sai ya ce fa inna lana fi rasulillahi uswatan hasana mu muna da kyakkyawan abin koyo cikin rayuwar annabi muhammad da ya faɗa faƙalu bi ajma'in sai suka ce ga baki ɗaya na hana kullu na sami una dukkan mu muna jin ka sannan mu una mu maka biyayya kaga ba sai mu baban shi biyayya ba shi ma san shine yake hafizuna li zamanika za mu kiyaye alfarmanka ghairu zahiri na fika mu ba masu kinka bane wala rajibi na an ka sannan mu ba masu kyamarka bane amarna bi amurka ka umarce mu da umarnin da kake so ka ba mu yarhamuka Allah Allah ya maka rahama fa inna harbun li harbika domin wallahi yanzu kan mun shirya duk wanda ka yaƙe shi sai mun yaƙe shi wasilmul lisilmika duk wanda kuma ka zauna lafiya da shi zamu zauna lafiya da shi lana aku zanna yazi wallahi sai mun je mun kamo yazidu wa bara a kuma mun barranta mimman balamaka wa balamana wanda ya zalunce ka ya zalunce mu ba mu ba shi ba kai ba shi da suka faɗi wannan faƙala alaihi salamu sai shi al'imamu zainul abidi ne yake ce masa haihata haihata faufau ayyu al halgadara ya kuma yaudara sannan al-makara yaudara masu makirci yace hila bainakum wa baina shahawati anfusikum an kange ku tsakanin abin da kuke so na sha'awar ranku ya ce a nuna an tafi ilayya ni ma yanzu sun kuke ku zo ku yaudare ni ku tura ni zuwa ga bala'i kamar a titi ma'aba min kamla kamar yadda kuka yi ma iyaye kafin ni wannan fada shaidan al'imamu ali na al-abidi na shi littattafan shi'a ba sai ya ce musu kalla wa rabbin raƙisat na rantsi da ubangijin mata masu takarawa ka inna da jarha lamma yin damil ya ce wallahi raunin da kuka mun har yanzu bai daina zubar da jini ba bai warke ba yace qutila abi bil amr an kashe babana jiya wa ahli yi ma'ahu da mutanen gidansa tare da shi walam yunsini sannan mantar da ba sakla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato rashin annabi wa sakla abi da rashin babana wa bani abi da ƴaƴan babana wa jaddihi da kakana baina lihati wa mararatihi tsakanin ainihin wato raina da kuma ɗacinsa baina hanajihi da kuma makogoro na wa halki da wuya sannan wa gustatihi wa gustatihi ma wannan abin fa ta jiri fi firashi sadri tana tafiya a cikin shimfidar na har yanzu wannan fa al-imam ali zain al-abidi ne imami na hudu a shi'a shi yake ba da shi da cewa ga abin da ya faru da baban shi to in kai karatu ka san abin da kake kai zaka bari dan shi'a zai yana ma hankali ya ce wa an kashe dukan annabi bai eh? kamata kai kana ganin abin kamar ba zai ba mustahi yanzu 'ya'yan annabi yusufa ba su suka kashe suka wulla shi rijiya ba kuma suka dawo suna kuka cewa lai eh inna abana inna zahabna nastadiq wa tarkana yusufa inda mata'ina fa da dhibu wa ma anta mu'minin lana wa lakum kunna ashe wannan ya nuna cewa mutum zai iya yana da hannu gurin halaka kuma shine farkon wanda zai nuna ya dawo zai matsayi zai yi to wannan shine abin da ya faru wannan maganan ya zo cikin zakaraha a tsosi hadihin kutuba ihtija dusi malamin shi ya kawo wannan a cikin ihtija a mujalladi na biyu shafi na 33 na biyu wa ibn qawus fil luhub wa fil malhub a shafi na 92 wal amin fil lawaid al ashdan a shafi na 157 wa abbas ummi fi muntaha amal a juz'i na shafi na biyu wa husaina kaurani fi hadi karbala a shafi na ɗari da abdulrazak mukrim fi maktal al a shafi na uku da murtada iyar fi maktal al a shafi na fi nufin وعادها a shafi na ɗari uku da sittin wa الستين وذكرها tare da a fi tazlim zahara a shafi na 262 wa'annan dillata taban shi'a ne wannan kissa yadda kuka ganta haka akwai ta rubuce a cikin littattafan shi'a kaga yanzu akwai wannan shi'a gobe in wani ya isa sai ya dauko littafin da aka faɗa sai ta alga ta malam da Allah ga littafin a nuna mana mu dai mun dubi ba ga gurin ba ko kuwa ya na ci hanyar ɗaya daga cikin kana so ka yaki mutanen nan to ba za ka iya rigima da su ba sai in kana da littattafan saboda duk abin da za ka faɗa za su gina su cewa la ƙarya ake musu ba su faɗa ba ba ku ga wannan ba da ya fita indiya musta